حي على الفلاح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 من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومن اتقى الله نجاه وأخرج له وأخرجه من الظلمات إلى النور وجعل له من أمره يسرا وجعل له من كل ضيق مخرجا ورزقه, ورزقه ربه من حيث لا يحتسب عباد الله إنكم أكملتم العدة عدة شهر, عدة شهر رمضان وبذلك وبذلك خرجتم من شهر الصيام وأمامكم شعو بعيد قبل أن يأتي رمضان آخر والمطلوب من المسلم أن يستصحب ما علمه وتدرب عليه من أعمال البر في هذا الشهر من الامتثال بالأوامر والترك للمحظورات حتى يعيش في هذه الحياة متزودا بخلق التقوى حتى يكون عند يوم القيامة عند الله من أهل الجنة فإن أكثر ما يدخل الناس فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله عباد الله وصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستقامة فقال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن وطرق الخير كثيرة شرعها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تستقيموا على الطريق فما أحوجكم إلى معرفتها في مثل هذا الوقت أنتم مملوء قلوبكم نورا بنور شهر رمضان وبركاته فاغتنموا هذا النور حتى تكونوا على طريق الاستقامة فإن الاستقامة هي التي تنجي الإنسان وهي الوصية الكافية لكل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يوصي أن يوصي أن يوصيه فقال قل آمنت بالله ثم استقم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو مالك الأشعري مشيرا إلى كثرة طرق الخير قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصوم ضياء والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها رواه مسلم فاحرص أيها المسلم على أن تغتنم وتستصحب ما من الله تعالى عليك في هذا الشهر المنصرف الشهر المبارك بشيء من التعديل في منهج حياتك حتى تمثل مثل ما كنت ما, ما كنت عليه في هذا الشهر في شهر في شهر رمضان المبارك وذلك بالأخذ بالقليل الذي تداوم عليه فإن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام عليها صاحبها وإن قلت وتذكر وفية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فسددوا وقاربوا وروحوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا القصد القصد تبلغوا فهذه الوصية هي التي تعين الإنسان على أن ينظم حياته على طريق النجاح نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستقامة على طريقته وأن يمن علينا وأن, يمن وأن لا يحرمنا النور والأجر والخير الكثير الذي من بها على عباده في شهر رمضان إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق التقوى ورافضوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يقوى مسلمين مجدورا الله جل وعلا rinka kiyaye Allah a bayyane da kuma a boye mai riko da ingantacciyar igiya ta aminci ita ce igiyar addinin musulunci mun gama mun cika kwanakin watan ramadan mun fito daga watan albarka watan alkhairi gaba gare mu kafin wani ramadan din kwanaki ɗaya bayan ɗaya sama da ɗari uku da talatin sai mai yawan rai zai sake ganin wannan alkhairi mun kasance a cikin kwanaki masu albarka alhairai na saukowa ga bayinsa alhairai na saukowa ga bayin allah dare da rana waɗansu bayan Allah su kansu suna jinsu a jikinsu da a mu'amalarsu da alaƙarsu da Allah da yawa kuwa ba ma saninsu Allah ya bar makansa irin sanin abinda da Allah maɗaukacin sarki yake saukarwa ga bayansa a cikin wannan kwanaki da suka wuce to abin da ya dace ga bawa musulmi a lokaci irin wannan bayan fita daga wannan wata mai albarka shine abin da Allah ya yi baiwa ga bayinsa na haske da rahama da albarka to mutum ya yi riko da su a cikin waɗannan kwanaki da suke fuskantarsa domin ya samu daidaito a kan tafarki domin makasudin wannan wata shine mu samu tsoron Allah wanda tsoron Allah nan shi ya fi komai shigar da mutane aljanna ranar alkiyama an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya fi komai shigar da mutane aljanna ya ce tsoron Allah to mun yi wata ɗaya don a hore mu akan wannan don haka mai ruko da abin da muka koya a cikin wannan wata babba daga ciki shine sanya mu san zuciyar mu ne mu sanya mu zuciyar mu linzami mu sanya mu zuciyar mu linzami kada mu biye mu wajen saban Allah wannan shine babban darasi shine ainihin ma'anar tsoron Allah to kuma ayyukan da aka shar'anta mana na alkhairai mu riko da su mu dauki daidai gwargwadon abin da zamu iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sani babu wani wanda ayyukansa za su tsirar da shi ranar alkiyama suka ce har kai ya rasulallah ya ce har ni sai idan Allah ne ya lullube ni da rahamarsa ya ce don haka ku yi kokarin yin daidai ku yi kokarin kusanci da Allah ku yi jijjifi wato ayyukan bauta da safiya ku yi ayyukan bauta na yammaci da kuma wani lokaci kaɗan na cikin dare ku yi taka tsantsan ku tsaya a tsaka tsaki. za ku cimma manufarku za ku kai ya zuwa ga manufarku to wannan ishara ne ga abinda idan musulmi ya rike da shi to Allah maɗaukakin sarki zai ba shi daidaito akan tafarkinsa ya ba shi alhairansa safiya mutum kiyaye sallar asuba a cikin jami'i domin duk wanda ya yi sallar asuba a cikin jam'i, yana cikin tsari da kariyar Allah sannan lokaci daga bayan sallah asuba zuwa lokacin hudowar rana kada mi sake da yin azkar musamman waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar domin mu samu albarka da ƙarin tsari da haske a wannan rana mutum ya kiyaye wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ruhu ku yi jijjifi wato da safe tun daga mutum ya yi sallar asuba cikin jam'i sannan ya ambaci Allah sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a harshen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a hadithul Qudusi ya ce yabna Adam sallili arba a raka'atin awwalan nahar aksika akhira ya ce ya kai ɗan Adam kai mun salla raka'a hudu a farkon rana zan isar maka ƙarshenta sallar walaha aƙalla raka'a hudu a farkon rana idan mutum ya yi allah ya yi masa lamunin zai kare shi tsawon wannan rana muna buƙatar kariyar allah daga fitintunu da suke raba mutane da allah fitintunu a cikin addini da fitintunu a cikin rayuwa fitintunu a lafiya fitintunu a dukiya fitintunu a rayuwar iyali Allah shi ne yake shine kaɗai mai iya ba da kariya wanda duk Allah ya isar masa to hakika wannan ya samu cikakkiyar kariya da sutura daga Allah to hanyar samun wannan farkon rana daga cikin wannan wasiya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da kula da jijjibi shine mutum ya salla akallar ya salla raka'a hudu a farkon rana sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi ƙoƙarin yin daidai ku nemi kusancin Allah ku sani cewar ba za ku iya kiyaye dukkan ayyukan alheri ba amma ku sani mafi kyan mafi alherin ayyukan ku gabaki daya shine ita ce sallah babu wanda zai kiyaye alwala sai mumini saboda haka mu kula da sallolin nan a cikin jami'i sannan mu kula da zamantowa cikin alwala ba mai tsare alwala sai mumini kuma mutum in ya kiyaye alwala daga alwalarsa ta karye ya yi sake wata alwala wannan dalili ne cewa ya ɗauki tafarkin samun soyayyar Allah kuma ya samu kariya daga shaidan domin shaidan yana nisantar wanda ke cikin wannan sarki a koyaushe ya yi wannan sarki to wannan wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin abin da zai taimake mu wajen istiqama akan tafarki a cikin waɗannan kwanaki da suke gaban mu kafin wani watan ramadan din ya zagayo inda yawan rai sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana azumi idan muka ga alherin da ke cikin watan ramadan Allah ya keɓance wannan wata da yin azumi ya nuna ita wannan ibada gagarumar ibada ce to mu ci gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana ayyukan na ibadar azumi daban-daban a lokuta masu alfarma domin mu ci gaba da samun alhairan da ke cikin wannan ibada ta azumi daga ciki musamman a wannan munasabar waɗanda gama azumi shine biyar da azumin watan ramadan da azumin kwana shida a cikin shawwal wanda ya zo a hadisin abu sa'i abu ayyub al-ansari da sauban maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam da jabir Ibn abdullah da wasu su daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a daukan maganar wani komai matsayinsa a cikin ilimi a ruguza sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya tabbata a cikin littattafan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a yi ma malamin da yake ganin da malamin da bai riko da wannan hadisai ba sai dai a yi masa uzuri amma ba a yi amfani da maganarsa ba a ajiye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hikimar wannan ibada shine kamar yanda Allah ya shar kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana sallolin nafila bayan sallolin farilla ku duba ku gani dukkan sallar farilla an shar'anta nafila sai sallar da ba a yin nafila a bayanta saboda illar cewa ba lokacin yin sallah bane sallar asuba da sallar la'asar su ne kadai ba a yin nafila bayan su amma sauran sallolin nan a zahar magriba isha annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana yin nafila bayan su hikimar wannan shine abin da ya samu na tasgaro da rashin kamala da rashin cika a cikin sallar farillar wannan nafilar sai ya zamanto garan bawul ne da miƙarwa ga abin da aka samu na sake da karkata to haka zalika azumin sita shawwal fike abinda aka samu na take da tasgaro a cikin azumin mutum na watan ramadan azumin sittun min shawwal su ne za su tayar da wannan komata saboda haka abu ne wanda yake ya dace da ruhin shari'a da abin da aka sani na sirrin yadda shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take saboda haka a kiyaye wannan sunna kuma ga wanda yake da azumin wato ramuwa a kansa to idan zai iya mafi kyau ya yi ramuwar sannan ya yi wannan azumi na fitta shawwa wanda bai samu ba ya yi babu laifi ya gabatar da azumin sitta shawwal din sannan daga baya azumin ramuwa musamman ga mata wanda ramuwar al'ada azumin ramuwar azumi na saboda al'ada suka yawaita a gare su domin su kansu yayin da suka cika sauran kwanakin wannan zai zamanto sun cika ramadan kuma sun biyar da shi da kwana shidan shawwal idan mutum ya yi waɗannan azumi na sitta shawwal a ranakun alhamis da litinin na cikin makon kowane mako ya yi alhamis da litinin da niyyar fitta shawal da kuma niyyar azumin litinin da alhamis ƙaunar da ba ake yi kamar yadda malamai suka ambata shi ne cewar zai samu wannan falala daga Allah saboda innamal a'malu binniyat amma ba a yin wannan azumin fitta shawwal a matsayin azumin ramuwar watan ramadan a gwama niyyar ramuwa tare da niyyar azumin sittu shawwal amma za a iya gwama shi da azumin nafila kamar ranar litinin da alhamis kamar kwanaki uku na ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar duk waɗannan hukunce-hukunce malamai sun yi bayanin su dalla-dalla akan wannan azumi mai albarka daga cikin abinda aka shar'anta mana na azumi shine azumin litinin da alhamis a kowane mako wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranaku ne da ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah ina so a ɗaukaka ayyuka na ina azumi da yin azumi kwana uku a cikin kowane wata da yin azumin kwanakin cikar wata sha uku sha hudu sha biyar mutum yayi zai zamanto kamar ya yi azumin watan ne baki ɗaya da azumin ranar arafa da azumin ranar ashura da kuma yawaita azumi a cikin watan al-muharram duk waɗannan ranaku ne da lokuta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalarsu domin kada mu ci gaba da rayuwarmu ba tare da samun alkhairin wannan ibada ta azumi wanda Allah ne kadai ya san ladanta ba wanda saboda girman wannan ibada har kofa Allah ya ware mata ta shiga aljanna kofar aljanna wanda masu wannan ibada da suka sanu wajen Allah da wannan ibada su ne za su shiga ta wannan kofar su kadai duk wanda ba shi da wannan ba zai shiga ta wannan kofa ba kofar arrayyan Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su shiga ta cikin ta sannan mu kiyaye a kusancinmu da alkur'ani ta hanyar tilawarsa da kuma halartar majalisan da ake karantar da shi ake koyar da shi ake bayyana tafsirinsa waɗanda kuma suke ba su sami ikon karanta koyansa ba suna yara yanzu girma ya zo hanyoyi daban-daban yanzu sun fito na koyar da karatu a yi ƙoƙari a san shi domin alkur'ani madalla da shi a matsayin abokin zama a cikin kabari alkur'ani yana zamantowa mai ɗebe ma mutum kewa a cikin kabari don haka mu yi riko da shi kada mu sake da shi akwai 'yan uwanmu da suke makarantar horar da 'yan sanda ta wudin wata daga cikin jaridu wanda ake yada su a intanet sun fitar da maganganu na suka kausa ga shugaban wannan makaranta ba don komai ba sai don saboda shi musulmi ne don ya ware rana waɗansu kwanaki ya zo ya yi buɗe baki da musulmi saboda haka suna kira cewar yana kawo bambancin addini a makarantar don haka suna kira a ɗauke shi daga makarantar suna cewa hatta ɗan kwali mayafi da aka sanya ma 'yan sanda mata aka ba su damar su rinka sanyawa suna rufe gashin kansu ga wadda ta so kuma ta sa hula ba a ce dole ba amma an lura da bukatar mata musulmi su tsare bangaren al'aurar jikinsu aka yi wannan wanda ba wai najeriya kaɗai ba ƙasar da ma musulmi su ne koma baya su ne kaɗan sun yi haka kama amerika kamar ingila sun ba ma 'yan sanda da sojoji mata musulmi dama su rinka lullube kansu wai amma wannan mutane waɗanda muke zaune tare da su a ƙasar nan saboda adawa da ƙiyayya da neman ta da fitina tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba wai cewa suka yi wai tsari ne aka fito da shi domin idan 'yan bindiga sun faɗo cikin hedikwatar 'yan sanda su ware waɗanda suke musulmi da waɗanda ba musulmi ba su karkashe waɗanda ba musulmi ba ka duba irin ƙiyayyar musulunci hatta kai haka sun makance sun kurumce kuma suna kira da babban murya kuma da yake kafofin yada labarai a hannunsu suke suna so su matsa lamba ga babban sufetan 'yan sanda kan cewa sai ya cire wannan bawan Allah daga matsayinsa saboda yana kawo bambancin addini to ba waɗansu ne suke kawo bambancin addini ba da neman tada na tsaye illa irin waɗannan waɗanda irin waɗannan jaridu da kuma 'yan koransu da ke cikin waɗannan wuraren da ke cikin waɗannan majami'ai na hukuma da suke nema su da zaune tsaye su kawo rashin zaman lafiya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba duk wanda ya tsaya ya ce zai ba mu musulmi haƙƙinsu to wannan an mayar da shi mai kawo bambancin addini mai kawo takura ga waɗanda ba musulmi ba ina za a shiga hakkin wanda ba musulmi ba dan an ba ma musulmi haƙƙinsa menene dan an yi ma musulmi abincin menene dan an yi ma musulmin abincin buɗe baki bayan ba za a yi musu abincin rana ba a cikin watan ramadan menene aka yi na nuna bambancin addini amma saboda kiyayya ga addini sun fito suna irin waɗannan maganganu kuma saboda sun fi mu baki suna amfani da wato kafofin yada labarai suna yada irin wannan gubar tsana in kuma ka ji ta'aliƙin da ‘yan uwansu suke yi abin zai sanya maka bakin ciki da bacin rai a kan cewar kana ƙasa irin wannan wadda ƙiyayya ga addini ta zamanto ba ma kawai a cikin zuciya su take ba ya riga ya bayyana qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar ƙiyayya ta bayyana a bakinsu su abinda zukatansu suka boye yafi wannan girma Allah ya mana maganin sharrun kuma muna kira ga babban sufetan 'yan sanda kada ya damu da wannan maganganu da ake faɗa abinda aka yi wanda yake na haƙƙi na musulmi kar wato a caccaka da munafunci da surute-surute na makiya addini kada su ɗauke shi daga abin da yake shine daidai abu ne wanda aka yi na maslahar addini abu na maslahar musulmi kuma musulmi 'yan ƙasan nan ne suna da haƙƙin a tsare musu addininsu bisa tsarin zaman da muke ciki saboda haka duk wanda ya ce zai taɓa haƙƙin musulmi to mu ma musulmi ba za mu shiru ba za mu tashi mu nemi haƙƙin mu nema ma ƴan uwanmu haƙƙinsu daga ciki har shi wannan bawa bawan Allah wanda yake komanda a wannan a wannan jami'a ta 'yan sanda ta Wudin muna roƙon Allah ya tsare shi ya kare shi ya kuma bashi istiqama akan taimakon addini إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعين علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم